وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى irin wannan sakamakon ne muke saka ma duk wanda ya dulme cikin sha'awar abubuwan da aka haramta ya kawar da kai daga yin imani da dalilai bayyanannu daga wurin ubangijinsa kuma lalle azabar Allah a lahira ita tafi tsananin firgitarwa da wanzuwa sama da kuncin rayuwar gidan duniya da na barzahu.